an anas ibn malik an karbo hadisin daga anas dan malik mai hidima gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam radiyallahu anhu Allah shi kare da gare shi anas dan malik yace annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam lalle annabi tsira da amincin Allah tabbata gare shi kana idza dakhala al-khala'a ya kasance idan yayi nufin shiga ban daki ko wurin biyan bukata kala sai ka ji ya Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith wannan ɗaya daga cikin ladubba na shari'a kenan ga wanda zai shiga ban in yayi nufin shiga sai karanta wannan addu'a Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith dammin a kha'un din nan ta farko za ka yi mata bamma ba kuma wato ainihin ita ma mutum zai mata dhamma al-khubusi al-khubusi jam'i ne na kalmar khabis sai kuma al-khaba'is jam'i ne na kalmar khabisa idan an ce khabis wato aljan kenan mai cutarwa namiji khabisa kuma mace kenan yayin da mutum yace Allahumma inni a'udhu bika yace ya Allah ina neman kariya da tsarewarka min al daga mazaje cikin aljanu masu cutaswa wal khaba'is da mata cikin aljanu masu cutaswa wannan ladabi kenan na shari'ar musulunci da aka tana da aka fada idan zaka shiga ban ya rage naka ce da ni to wani lokaci zai zanto a dajin Allah mutum zai biya bukatarsa ba ban ba to ya zai to shine malamai suka ce lokacin da kake tsaye kana shirin zage mazarin wandonka sai ka karanta sannan ka zare wandonka ka tsuguna ba shi kenan ba <laughs> tunda ba wuri ne ke waye ba kar ka ce to ya zan yi in shiga fili ne na Allah daji niki ce to lokacin kafin idan kai nufin cire wandonka sai ka faɗa sannan sai ka cire wandonka ka tsuguna don biyan bukatarka wannan mutum zai faɗa ko zai shiga wani daki ko zai tsuguna an bayyana da kyau wanda uwa ya kawo shawarar cewa me zai hana tunda wannan littafin da nake da yake hannuna akwai sharhin waɗannan hadisai mu rinka karanta wani abu na sharhin to an sadde da na bashi shine idan za mu karanta sharhin za mu tsawaita zance da yawa kuma waɗansu littafin da ke hannunsu babu wannan sharhi a ciki duk da cewa waɗansu kuma akwai sharhin a ciki wato ku gane ko da wani lokaci darasi akan ɗauke shi haka mataki-mataki yanzu idan muka sauke muka ce za mu sake maimaita littafin in dai har Allah ya raya da mu kuma kana nan za a sake maimaitawa to lalle ka halarta sai ka ƙara jin wani abin da da baka taɓa jin sa ba in za mu maimaita su uku haka in za mu maimaita su hudu haka saboda a matakin farko kana ɗaukan mutane da bayanin da ba zai yawa ba ba zai gundiras ba ba zai rikitar ba har mutum ya rasa makamar zaren me aka ce wannan zancen ya sa ka manta da wancan to sai a rinka mun abu sama sama ana sai shafa shi a wuce to wannan shine manufa amma in muka ce kowane hadisi za mu tsaya sai mun yalwata harshe a kansa sai mun biya bukatar da ake bukata game da kowane hadisi to ai hadisi ɗaya ya ishe mu darasi da kullum sai mu yi hadisi ɗaya sai mu tashi dai idan muka tsaya an Anas ibn Malik wane ne Anas dan Malik shine wane wane wane sai mai dogon tarihinsa wajen minti goma sha biyar to daga nan gurin sai kaga kuma wani lokaci zai dauka kowane darasi yana da matsayinsa kun gane da kyau da haka ba lalle ne mu bi sharhin gaba ɗaya ba to amma dai abin da yake za a iya fahimta gargajin hadisin malamin ya kasa sharhin gida uku ne farko garibul hadis ya dauki ɗaiɗaikun kalmomi na hadisin ya fassara na biyu almanan al-ijmali lil hadis na uku ma yi ukhadhu min alhadith hukunce hukuncen da a iya fahimta su karkashin hadisin to wani lokacin yayi su da yawa wani lokacin yayi su gajeru to na yi mana alkawarin duk inda yi su gajeru za mu karanta inda yi su da yawa za mu kyale sai dai mu faɗe su da hausa kawai mu wuce to wannan hadisi da ya karanta mana yanzu malami mai sharhi ya bayyana irin abin da za a iya fahimta karkashin hadisin na farko istihbabu hadha du'a inda iradatu dukhulil khala mustahabbi ne karanta wannan addu'a lokacin da mutum zai shiga banɗaki daki li ya'mana min ash-shayatin allazina yuhawiluna ifsad salati dan mutum ya amuntu daga shaydanu waɗanda suke son su lalata masa sallah me yasa shaydan ke so ya za a yi lalata masa sallah in ka shiga banɗaki ba tare da wannan addu'ar ba shaydan zai iya sanya najasa a jikinka a wani wurin da baka sani ba ko a tufafinka a wani wurin da baka sani ba burinsa kar ka samu kamalul tahara kar ka samu cikar tsarki sai kuma da tsarki ake yin sallah to yayin da ka nemi tsari sai ga Allah ya riga ya kare ka daga sharrin sa bai samu nasara akan ka ba an gane ko na biyu anna min azza shayatin annahum yusabbibuna tanajjusa yana daga cikin cutarwar da shaytan ke wa bani adam suna sabauta wa mutum wato najasa ta taba shi tafsu da salatu al-abdi ba dan koyo ba dan sallar mutum ta lalace fa yasta'izu minhum dan haka sai mutum ya nemi tsari kenan yattaqi sharrahum dan ya amuntu ya kare kansa daga sharrin su haka ya kamata mutum yi kuma me yasa sai zaka ka gaban daki saboda su aljanu kun san kala biyu ne akwai musulmai a cikin su akwai kuma kafirai da nassan alqur'ani suka ce wa inna minnal muslimun wa minnal qasitun sannan suka ce wa inna minna salihun wa minna duna zalika kunna qara'iqa qidada to dukkan kafirai daga cikin aljanu babu wuri da suka mayar da shi dandalinsu wurin zama falo da suke zama su hira sai wuri mai datti mai kazanta kamar banɗaki da wuraren da ake zubar da shara saboda me saboda zuciyarsu akwai sharri a ciki sai ya zanto wannan sharrin yana gun su har cikin mu'amalolinsu da al'adunsu shi yasa kuke gani bokaye da suke mu'amala da aljanu da yan duba da yan bori da suke mu'amala da aljannu zaka gan su gaba ɗayan su kazamai ne saboda aljin ne ke ta kazanta kafin ya yi mu'amala da su duk wanda ka ganshi shi ma ko dan adam ne sai kaga ya fita daga hayyacinsa shi ma dai ya zama wani aljan daga cikin yan adam din saboda za ka ganshi ko daga ba rigar ciki a jikinsa sai riga ta fata ko walki na fata sannan kuma kila baya wanka a wata sai so ɗaya. duk shedan ya ta masa haka jikinsa zaka je na wari idan ka ganshi da kwantsa shi kai shi ka hada ido da shi tashin hankali ne sai ka ce a'udhu billahi minka ko da asusu ne ba ya da kyan gani fuskar sa babu annuri babu haske na imani su da shi to haka aljan din yake galibi aljanu sun fi so wuri mai kazanta kamar ban daki da inda ake zubar da shara nan ne dandalin su to da haka in zaka shiga wurin sai ka nemi tsari da Allah dan ya kare ka daga cin su ina fata kun fahimta da kyau a shekin nan kun ga tsafta a musulunci abu ne mai kyau barin jikinka da datti yana ɗaya daga cikin abin da ya sa shedan ya sa rai game da kai barin bakinka na wari yana daga cikin abin da ya sa shedan ya sa rai tattare da kai shi yasa shari'a musulunci sai ta shar'anta mana tsafta kaga zaka kama ruwa bayan abin nan sannan kuma za ka yi wanka sannan ga kuma alwala su biyar a kowane yini kaga duk tsaftace wannan sannan kuma ga yadda annabi yake cewa ka yi amfani da aswaki yake cewa laula an ashuka ala ummati la amartuhum ka inda kulli sala ba dan kar in matsanta wa al'umma ta ba da na umarce su da yin aswaki yayin kowace sallah sai sun yi aswaki to kaga duk wannan wani abu ne da ake bukata kuma annabi ce kada ka ci tafarnuwa ka zo masallaci kada ka ci albasa ka zo masallaci domin mala'iku na cutuwa da warin bakinka sai malamai suka ce tafarnuwa da albasa waɗannan ba wai makasud bane bi zatihi dukkan abin da yake yana sa warin baki ka ci shi to kar ka zo masallaci sai ka tsaya sai bakinka ya dina wari sannan ka zo ina fata an fahimta dai idan ka zo zaka cutar da mala'iku zaka cutar da yan uwanka musulmi da kuke sahu ɗaya dan Allah ku dubo ɗannan adab na musulunci masu tsari shi yasa ko da ka tashi daga barci da asuba kafin ka zo masallaci nema man goge hakora ka goge bakinka nema asuwaki ka kariya ka goge bakinka musamman itacen nim na dauke da sinadari da waɗansu sinadari da ke kashe ƙwayoyin cuta da ke cikin baki ragowar abinci da ke makalkalewa itacen nim na kashe shi binciken ilimi na zamani ya tabbatar da wannan to wannan sai ka gyara bakinka sai ka zo masallaci assalamu alaikum wa rahmatullah ba a jin wari assalamu alaikum wa rahmatullah ba a jin wari amma ka tashi daga barci ka ci miyar kuka da baka yi ki baka kwanta ba goge baki baka kwanta ka tashi da asuwa baka goge baka kwanta kai ka dauka wannan ma ibada ce gudun duniya zuhudu haka ka dauka baka san baka zanta ce wannan ba zuhudu bane ba sai ka zo masallaci assalamu alaikum mutane na jin wari assalamu alaikum mutane na jin wari ana gaisawa da kai ana kawo da kai babu daɗi irin wannan wannan ba dabi'a musulmi bace ba musulmi so ake zo mai tsafta mai gyara jikinsa mai tsaftace sa mai komai sai dai kawai kuskure na dan adam wanda ya iya faruwa yau da gobe amma dai ka yi iyakacin kokarin ka wajen tsaftace tufafinka wajen tsaftace jikinka wajen tsaftace bakinka har wannan ladubba da shari'ar musulunci ta tanada ta tanade su ne da dukkan ɗaiɗaikun musulmi maza da mata kuma irin wannan kiyaye tsafta ɗin ne abin da zai sa kai kanka rayuwar ka jita da daɗi kuma dukkan abokin zama da kai ya rayu da kai yana mu'amala da kai cikin jin daɗi namiji na tsafta matarsa za ta ji daɗin zama da shi mace na tsafta mijinta zai ji daɗin zama da ita amma da zaran mace ba ta tsafta ba ta gyara jikinta ba ta gyara haƙorinta mijinta zai tsane ta yau da gobe dama duk kyanki saboda yau da gobe wata rana dole sai kin dan yi kuskure ma kafin ki shawo kansa saboda an dade ana tare da an gunduri juna kai ma duk kyanka yau da gobe wata rana sai ta gaji da kai sai ka dan yi kuskure ma sai ka dan gyaggyara amma an ba haka ba ka tsaya buzu buzu da kai sai ga baka abin nan ba duk waɗannan ladubba ne da shari'ar musulunci ta tanada da ya kamata maza da mata kowa ya rinka yi amfanin duniyar a zauna lafiya a bauta wa Allah a yi istighfari a yi salatin annabi a mutu a shiga aljanna shikenan fa to me za ka bata lokaci ka shiga wani abu daban shikenan fa duniyar wannan a kyautata al'amura a kyautata rayuwar zama a ji daɗin rayuwa a yi salati a yi sallah a yi yadda ake bukata mu'amala mai kyau la darara wa la dirar a mutu a shiga aljanna shikenan abu na uku wujubu ijtinabin najasat wannan na nuna mana wajibcin nisantar najasa wa amal asbabi almunjiyati minha da kuma mustahabbanci ko wajibcin aikata sababba da ke nesantar da mutum daga najasa faqad sahha anna adama taharruz min albawl min asbabi azab kabari wato ya tabbata cikin hadisi kamar yadda bayani zai zo nan gaba rashin tsarkakowa daga fitsari yana daga cikin abin da ke sabota wato ainihin azaban kabari to kaga kenan karanta wannan addu'ar sai ya kare ka daga aljanna rashin karanta ta akwai tsammanin aljan ya dauki fitsarin ka ya sa a jikin ka a jikin tufafin ka wani wuri da baka sani ba ka shiga ban daki ba karanta ba ko ke shiga ban daki baki karanta ba sai dan ya sa maka najasa wanda tsarkakuwa daga najasan nan yana daga cikin abin da zai tsere da kai azabar kabari rashin tsarkakuwa yana daga cikin abin da zai wajabta maka Allah ya tsare mu الحديث الثاني عشر